To Madalla rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya iyalin fitaccen malamin addinin musulunci nan na ƙasar Sheikh Dahiru Usman Bauchi sun musanta raɗe-raɗin da ake yadawa a shafukan sada zumunta na cewa malamin ba shi da lafiya. Shugaba Muhammadu Buhari da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar duka sun fitar da sanarwa. Suna cewa sun samu labarin rashin lafiyar da malamin ke fama da ita don haka suna fatan Allah ya ba shi lafiya. to sai dai yayin wata zantawa da imam sale dazu-dazun nan Sheikh Aminu Dahiru Usman Bauchi wanda ɗa ne ga Sheikh Dahiru Bauchin ya ce babu ƙanshin gaskiya cikin labarin da ake yadawa na cewa mahaifinsa ba shi da lafiya. Malam lafiyan kalau labarin da aka faɗa ba gaskiya ba ne. lafiyan lau kafin na yi magana da kai ɗin nan sai da na yi magana da shi a waya. Kuma yana cikin ƙorfin lafiya. Tama wasu kila su tunanin malam din yana cikin wani hali kila ko jikinsa ya yi tsanani. Wallahi malam imamu a yanzu dai da nake magana da kai lafiya ta anan Allah take. Amma daidai dai wannan lokacin da nake magana da shi alhamdulillah shai jikinsa lahiya lau. Kuma abin da ya sa muke magana din saboda duniya ta ji kuma hankalin mutane ya kwanta cewa lallai shi yana cikin koshin lafiya. Amma yana gida ne ko yana asibiti? Yana gida a garin Bauchi hankali shi a yana yana yana cikin koshin lafiya shi ya samu labarin waɗannan batutuwa da ake ta yaɗawa? eh an gaya miri ba yake kamar yadda na gaya maka ba sabon abu ne malamin an saba faɗa kuma kamar na ji labari cewa kamar daga gidan shugaban kasa bayan an fitar da labarin an kira shi duk da bai samu sun yi magana da shi ba dai amma sun kira waya suna tambayan ya gaskiyar magana shi bai da lafiya ne aka ce musa ya lahiyan salam Sheikh Aminu Dahiru Usman Bauchi kenan daga Sheikh Dahiru Bauchi fitaccen malami a Najeriya. to wannan jaridan dai a kulli halin muna ci gaba da ƙara ja musu kunne akan wannan lamari da suka yi ba wannan ne karo na farko ba kuma ba shi na biyu ba sun sha maganganu akan abin da shehi bai yi ba ko abin da shehi bai faɗa ba suke shehi ya faɗa wannan karon kuma sun zo da wannan abin da bamu san aina suka samo shi ba muna fatan billahi lazi la ilaha illa huwa za su iya jawo kansu tsino shehi ta shafi jaridan nan gaba ɗaya ba ma ta tausan ba na turancin sai ya samu matsala billahi lazi la ilaha illa kuma wannan dai za mu da mataki a kai Eh, za mu da mataki kwarai da aniya saboda an yi na farko an yi na biyu wannan shi na uku ko a ce na hudu ma eh, ba haka ake neman kuɗi ba in za ku nemi kuɗin ku ku je ga harkokin siyasa ga na kwallon kafa ga na abubuwa da dama da suke trending ku ku tura amma abin da ya shafi malantaka da shayi ku bar mu da shi muna da shafukan masu albarka masu daraja da za mu iya yadawa al'umma su amfana eh, mabiyan shi amma kun zo kuna ta yada abubuwan da bai ba ku tabbatar ba eh har da wani har yanzu ba ku yi nadama ba kenan tsawon awa bakwai tun dai kun tabbatar abin ba gaskiya ba na sai ku goge eh to billahi la ilaha illa Allah wala ku yi nadama saka wannan abin eh mun gargade ku kuma muna ci gaba da ƙara gargade eh a kiyaye sanya ko da kanku kun sani an haramta yada jita jita kuma wannan ba jita jita ne ko ka kirkiro kayan ku ka wallafa saboda ya trendin to ya trendin din ya me kuka samu Allah ya sauka ango saboda haka a gaggawan cire wannan abin ko kuma mai reporting eh ai restriction din shi ma gaba daya to ma ta kama za mu iya ma wannan mu ja muku matsala da adpop ku ko kuma artisans ku zo su ba ku matsala ya bane mai sauki a mu ku rufa kanku asiri ku ja gefe ku kyale mu da kayan mu eh lafiya Allah ne yake ba da shi eh ko kai yanzu da ka wallafa wannan rubutun da kake ta wasu waye ba lafiya kai kanka ba san wani hali kake ciki ba eh saboda haka sai a kiyaye Allah sauka Allah kiyaye sannan ko mun ga sakon a dan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar wanda ya turo kan ya samu labari wa shi wata rubuci wa shi lafiya to kware da hanya mun ji mun farin ciki da gani wannan sakon in the get here i have just received a disturbing message that should robot the leader of the Jani islamic movement in nigeria is unaware considering the outstanding leadership and friendship he deserves to share with people across the country i'm sending my best wishes for his speedy recovery and good health get well soon sheikh tahir Bauchi, and may allah almighty continue to preserve protect and strengthen you for the continuous service for our people so wannan da a wasiƙa ne na fatan alkhairi cewa ya ji labarin wani labari mara daɗi akan shugaban tijjaniya da shugaba na najeriya shugaba arewacin a cikin yana fama da rashin lafiya saboda haka yana shayi fatan alkhairi da kuma allah ba shi lafiya da nisan kwana ya ci gaba da ganar da mutane da sa mutane a tsayayyar hanya cikin jami'in maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara wa lafiya da nisan kwana bijiyar khairu na sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mayan garba shehu da su buhari sallawar da su ne suna daga cikin media na wannan buhari so sun shuro wasiƙan da buhari ya fito ya wallafa duk da shi ma buharin ya kira amma ba a samu an maganto ba saboda shi ana cikin ayyuka da muka samu labari amma ga dai sakon nashi na turanci ne duk dai na fata alkhairi ne dai haka gashi so ala da halin dai muna muna godiya sosai da wannan fata alkhairi ga jama'a masoya sun yi tsokaci sosai a kan maulana cikin kushin lafiya so sakon shi shugaba buhari yana da ɗan yawa ba sai mun karanta ba amma kuma a takaice dai ya turo fatan alkhairi ga Sheikh Muhammad Tahir Wasu Bauchi yana masa fatan Allah ya ba su sauki duk da lafiyan shi kalma Allah ya kara masa lafiya alfarman Allah sallallahu eh, kuma yana yi wa Maulana fata daina na alkhairi da sarari kuma a sakon ya fito ne daga wannan minista Fantami so yana ci gaba da gode wa Maulana kuma yana ƙara ƙarfafa wani da shiga kan Allah ya ƙara masa himma da jajirce a kan lamuran nan da ya ɗauko na shirya da al'umma to muna fatan haka Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah